'yan jam'iyyar apc mai mulki a jihar bauchi suna zargin gwamnatin jihar da karɓar na goro a kan kwangilar kwaskwarimar hanyar cikin garin bauchi da kuma kwangilar sake fasalin gidajen matan gwamnan jihar a hira da manema labarai jigo a jami'ar apc ya ce sun gwammace jiya da yau sunana alhaji abdulwahab gambo wanda aka fi sani baba mai alkalami na jiran muhammadu buhari dole ne a gwammace jiya da yau mutanen bauchi da Jami'ar apc yanzu dai kowa na ji a jikinsa kaga dai ma'aikata gaba ɗaya an gama niƙa su yan pensioners an gama niƙa su mu abin da muke zato shin ne lalle kuɗin da ake ba mu bauchi sir gama akwai inda ake sawa ake investin ɗinsa saboda ya generating ɗin wani benefit ma wani mutum to kai da ka zo ka ce baka da kuɗi ina za ka samo kuɗin da za ka zo kana gina kana kana betin din wa matanka kowane gida akan biliyan ɗaya ka zo ka ce isa ya gudan nan barawo ne ya sayar da asibiti ya yi ya karbi kudin airport kuma yanzu ka zo kana roƙon shugaban ƙasa da allah da annabi a dawo a baka balance ɗin kudin airport da kudin asibiti to a sai dama ƙarya kenan kake mai isa ya gudan ga hanyoyi a ƙauyuka babu kwalta da binni da ƙauye babu ruwan sha mai nagarta amma kuma an so ana ɗiban wani kuɗi biliyan biyu ana yin hanyar da yake 2.5 kilometers ne bayan biliyan biyu ma an ce ana neman karin wani miliyan 500 saboda a biya composition kuma wannan hanyar ma da nake gaya ma to amma na ya matsayin aikin yake halin yanzu ka je ka gani na je na gani man ai dama aiki ne wanda aka ce za a kawo standard company ne daga kasashen waje bayan kuma da aka zo aka kaddamar da aikin sai muka ga waɗansu zo da tsintsiya da cebur da dan wheelbarrow an je can wani na dubu ɗari da hamsin an kawo wata katafila wanda ka cikar ka cikar ka cikar shi ka ce dokin dan nauni zubur amma gudu sak babu tibobin da suke aikin ma aran su aka yi wani ne saboda asiri zai tonu muka ji ya ba da aran wannan tifofin saboda muna jin waiwai a waɗanda aka ba su aikin nan an karɓi miliyan 800 a hannunsu. sai dai a mai da martani babban mai tallafawa gwamnan jihar bauchi a fannin labarai da mu'amala da jama'a comrade sabu muhammad ya ce aiki na gudana yadda ya kamata inda ya ce batun karɓar na goro yarfin siyasa ce a yanzu ne mako ake tunkaran aiki ko 'yan gaza gani yanzu sun yadda an kawo kayayyakin aiki ana ta kan yin kuma ana aiki mai inganci an saba ganin wannan aiki na biliyoyin naira mm. manya-manyan kayan aiki da motoci amma abin da ake cewa jama'a ne ake ganin su da diga da cebur da kuma wilbaro suke guda da wannan aiki mutanen da kaga suke kananan ayyuka ana yi ne domin tsarin jam'iyyar apc na ganin cewa duk abin da aka kawo jiha an samu 'yan jihar bauchi suna amfana maganan kuma an ba da na goro duk wanda ya san kuma aƙida na gwamna muhammad abdullahi abubakar ya san cewa mutum ne wanda duk kafa da ya samu yana kokarin ya toshe barna ne ana masa yarfe da irin wannan sai dai kawai yan uba da muke da su a wannan harka an ba da gyaran aikin gidan gwamnatin jihar bauchi kuma inda matan sanda suke ai ina faɗa maka cikin gidan gwamnati ne daga ofis ɗinsa garan shine ake gyarawa wannan gwamna je yana neman inda da yake batun cewar malam isa ya kashe kudi ko ya sace kudi na maganan asibiti da airport ya je yanzu yana roƙo a ba da wannan kudi. a'a ba roko yake yi ba gwamnatin tarayya ƙarƙashin jagoran mu janar muhammadu buhari shine a ƙashin kansa domin ya tallafa wa jihohi na ƙasan nan gwamnoni cewa dukkan waɗansu kwangiloli da gwamnatin tarayya ne ya kamata hakinta ne ta yi kuma ba ta yi ba gwamnatocin jihohi suka yi a je a mayar musu da kuɗinsu. to sai dai kuma a halin da ake ciki akwai batun yiwuwar ɗaukaka ƙara game da batun karɓan bashi da gwamnatin jihar bocin ta yi na naira miliyan dubu ɗari hudu daga bankin uba abdulwahab muhammad murya amurka daga bauchi a nigeria.